To jama'a masu kallo da saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. To a shiri na da ya gabata na fara kawo wasu alamomi da ya shafi namiji wanda zai gane cewa yana ɗauke da ciwon infection ɗin nan. Na jere muku alamomi wanda za ka gane cewa ka kamu da wannan ciwon infection sannan kuma na gaya musu ku cewa ba iyakarsu kenan ba. shiri na da zan daura zan ci gaba da jero muku alamomi wanda za ka gane kai cewa baka kamu da ciwon sanyi wato infection to alamarsa ta gaba akwai fitsari wato a yayin da ka je za ka tsuguna za ka yi fitsari za ka rika jin zafi a wannan fitsarin yana maka zafi sosai a fitowar shi za ka ga fitowar shi a hankali a hankali yake fitowa kuma mai zafi akwai kuma wani wanda zai nuna masa yawan fitsarin zai ta fitsari kafin ma ya je fitsari ya matse shi kafin ya je gaban ɗaki fitsarin ma zai fara zuba ne a jikin shi ba zai iya kontrolin din shi na ganin ya rike fitsarin ba zai rika fita to kuma duka zai zo tare da zafi ne wannan sannan akwai yayin a lokacin da maniyi zai fita shi ba akwai fitan zafi a yayin da maniyi zai fita shi ma wannan alama ne na infection fitan maniyi da zafi gaban ka zai rika zafi yana da daɗe sannan a kan azzakarinka akwai fesowar kuraje mai ruwa kuraje ne mai ruwa zai rika fesowa yana fashewa yana ruwa shi ma ruwa mai kauri ba mai daɗi ba na cuta ne wani na cutar infection ne sannan akwai kumburi a zakarin ka ka cewa yana kumburi a lokuta lokuta yana yin kumburi a zakarin to shi ma wannan alama ne na infection ka kamu da ciwon infection a maza maza a garza ya cibiyar lafiya mafi kusa don a nemi magance wani matsala saboda babban matsala ce take faruwa a wani lokaci na infection abu na gaba da zaka gane kana dauke da ciwon infection shine akwai yawan zazzabi wani ba zai nuna mishi wannan alamomin da yake bayyana a azzakar ba ko kuwa wasu sassa a jiki a'a sai dai yawan zazzabi mutum zai kaji to kuma ba za ka gane wai wannan zazzabin na menene shin na malaria